wanda ya daidai da daren goma ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya a karatun wannan littafi na nisa'un ahlunar idan ba ku manta ba man shiga ko muna cikin gaba ta shida wacce malam ke magana a akan mabuɗan wutar jahannama waɗanda suke da alaƙa da 'ya'ya mata kai tsaye shine attabarruj ado da mata ke yi suna fita waje don maza su gansu su sha'awarsu a ƙarƙashin haka mala ya ce a wasu illoli ko matsaloli ko kace bala'o'i da masifofi da haka yake ɗauke da su ya rinka lissafi tun daga na ɗaya a karatun da ya gabata mai shiga na bakwai inda malam yi mana nuni kan tabarruji tsarin rayuwa ne irin na yahudawa da kiristoci inda malam yi mana nuni kan cewa yahudu suna da kaso mai girma a wannan fage na yada fitintunun tabarruji cikin al'umma an fi sanin su fiye da haka a kan kowa a kowane zamani da kuma kowace ƙasa ko kowane gari don manzan Allah ya mana nasiha yana mai cewa ma taraktu ba'adi fitna a darro alar rijali minan nisa'i jama'a kun gane ko malam kuma ya kawo mana hadisin da manzan Allah ke cewa hadisin abu sa'idin al Allah ya kara masa yadda ya ce annabi ya ce lallai ita duniyan nan inna duniya hulwatun khadira nan za mu tashi ko malam ya ce sun ha huwa ya husu fitnatan nisa ibit tahazir sai kuma ga manzan Allah na keɓance fitinar mata da gargaɗi na musamman akan maza ويبين لنا أنها كانت أول ما فتن به بنو إسرائيل har annabi ya bayyana mana cewa mata sun zama sune ne fitina farko da Allah ya fara jarraba banu Isra'ila da ita jama'a kun gane ku duk wani bala'i da masifa da kaji banu Isra'ila na ciki asali dalilin mata ne har aladu da Allah ya shafa wasu a cikinsu ya mayar da su aladin duk yana daga cikin taimakawar da ta sa Allah ya musu haka dalilin mata ne birai da Allah ya mai da wasu jama'a kun gane duk dalilin mata ne duk fitinar da ta ja musu haka mata ce idan yau ka gaba yahude a duniya ko da biloniya ne za a gan shi daga jeren wando da 8 t-shirt wannan bala'in da yake ciki mata suka ja mai jama'a kun gane ko Allah kyauta malai sai ce wa zalika fi hadisi abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka ya zo cikin hadisin abu sa'idin Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah ya ce inna duniya hulwatun khadira duniyan nan aba ce mai daɗi sannan ka kalle ta dukkanin ta koriya ce galibi an gane ku in kana son fahimtar haƙiƙanin wannan hadisi na annabi ka samu dutse mafi tsawo ko gida mafi tsawo ka hau samansa ka kewaya da idanka kowane ɓangare za ka ga mafi yawan abin da ya kewaye duniya koran abu ne da ma kun gane ku kuma da unguwar da kake ba sai a wani duk garin da kake kawai ka hau abu mafi tsawo ka jujjuya ka ga meye mafi yawan abin da za ka gani za ga kore ma kun gane ko wa inna allaha lallai allah azza wa jalla mai girma da buwaya mustakhlifakum fiha allah zai bakku cikinta bayan waɗanda kuka iske sun batta sai ku kuma ku ga ku ne yanzu a cikinta ya maye gurbin waɗancan da ku bayan zura Allah zai yi haka ne don ya zira ido ya ga kaifa amaluna ko me za ku yi masa da ma kun gane ko waccan al'ummar da ta wuce ya ce tilka ummatun kada khalat laha ma kasabat wala kuma kasabtum sai ya ce wala tus'aluna amma kanu ya amalu waccan al'umma ta riga ta wuce da ma kun gane abinda suka yi sun riga ma sun haɗu da shi jama'ar musulmi kun gane duk irin tsarin siyasar da sardauna suka yi sun dai wuce yau ba su bane allah ya maye gurbin kuku. yau ku ne a matsayinsu in sun yi da kyau sun riga sun wuce sun ga da kyau in ma ba su yi da kyau ba suna can sun ga ba kyau kai kuma yau kana nan a makwafinsu kana ji ana zagin su ko ana yaba musu in sun yi da kyau za ka ji ana yabansu a yau idan ba su yi da kyau ba a yau za ka ji ana zaginsu sun wuce kai ma in kayi da kyau nan gaba ka za a yabe ka a faɗi alherin abin da kai da kyau idan ko a yau kai ma a harkar siyasa ka ba kai da kyau ba to haka za a rinka zindima maka zagi ma kun gane don mutumin kirki in ya faɗi sunanka sai istigifari domin zai ji kamar saɓan Allah ne faɗin sunan naka jama'a kun gane duk mutumin kirki idan ya faɗi sunanka yana da alwala da wahala ya iya zuwa ya sallah da wannan alwallar don tunanin shi faɗin sunan naka ya karya alular tashi da ma kun gane ko Allah kyauta watan mutane suna wasa ne Allah fa ko da kaga ya baka a doron ƙasa ya wutar da waɗancan yau ba su ya ce ya yi hakan don ya sa ido ya ga ko me za ku yi mai jama'a kun gane ko fattako duniya don haka ku yi taka tsantsan da duniya ku yi taka tsantsan da duniya jama'a kun gane ko ku je ku karanta sharhu hadisu mazi ibani da mara musulmi kun gani littafin ibn rajab alhambali ka ji irin abin da manzan allah ya faɗa ya ce bakar ke ce guda biyu da ke cikin bala'in yunwa da aka sake su cikin garken awakai kwana biyu suna cikin yunwa sai a sake su cikin garken awakai kerkece ko kasan san shi ka je ka nemi tarihin kerkeci masifaffen dabba ne jama'a kun gani annabi ya ce to a tsare su kwana biyu ba ci ba sha sai a sake su cikin garken awakai bannar da za su yi a wannan garken awakan annabi ya ce bai kai ɓannar da mutum zai ma addinin shi ba in ya tasan ma neman duniya ido rufi ko ya tasan ma neman mulki idan shi rufi ɓannar da zai wa addinin musulunci ta fi ɓannar da waɗancan awakan da suka kwana bi cikin yunwa za su yi a garken awakan nan duk wanda ya tasan ma neman duniya idan shirfe irin ɓannar da zai wa addinin shi to ta fi ɓannar da waɗancan kyarkecen za su yi a garken awakai da ma kun gane ku ya karanta wannan littafi zammul mali wal jahi na ibn rajab alhambali Allah ƙur'ani ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum yau yawman ku ji ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa kaga sai kawo shi wani irin munakkari dan yinin sai in kaji bala'in shi za ka iya fahimta amma duk bala'in da za a faɗa yau a ƙur'ani ko a sunna sai in ka halarci ganin bala'in wa yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'adallahi haqq fala ta kumul hayatu duniya fala ta kumul hayatu duniya annabi ya ce fattaku duniya ƙur'ani ya ce fala ta na kumul hayatu duniya wala ya gurrannakum billahi garur nawawi ya ce inna lillahi ibadan futana talaku duniya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا duk inda ka ga masu basira da sanin ya kamata da hankali lafiyayyen da ba motsuwa a cikinsa to su suna ganin duniyan nan ƙarya ce kawai mayaudariya ce da haka sai ka ga sun rubuta mata saki uku in ji nawawi saki batti wanda laraja a tafi ba komai sun yafi ma kun gane ko Allah ya kyauta da haka annabi ya ce fattakud duniya ma ku kiyayi duniya ku kiyaye duniya an gane ko wattakun nisa sannan ku yi taka tsantsan da mata ku yi taka tsantsan da mata da ma kun gane ku mace ko uwarka ce kai taka tsantsan da ita Allah in dai ka haɗa hankali ka yi taka tsantsan da abin da take faɗi ma kun gane sai ka rinka aunawa mace ce rabin mutum ce ita ma kun gane ba duk abin da za ta faɗi za ka hau kai ka zauna ba za ka yi nadama jama'a kun gani ba a yadda komai da suke faɗi amma ba fa a ɗaukar shi duka sai da lura mata kenan shi yasa ka ji ƙur'ani ma ya ce idan ana neman shaida to a sami namiji ɗaya da mata biyu to shine za su iya zama a madadin maza biyu sai ce mai an tadilla ihdahuma fatu zakira ihdahumal ukhra da kun gane don a su biyun kaɗe ta ɓace ma hakikanin matsalar to tana ɓata ɗaya za ta ce ke ba haka ba ya kai sai ta ce kaza ne sai ta eh haka ne haka ne to mata kenan da kun gane to waɗannan ne za su gaya maka magana kai tsaye ka ɗauka sai ka auna jama'a kun gane ku. ba a cewa wai gaba ɗaya kar a karɓi shawararsu ko kar a karɓi maganarsu hadisin da ya zo da haka hadisi ne batili la aslahu munkari ne bayan annabi ya ce hunna wa hunna. ku nemi shawararsu amma sai ka saurara da kyau ka ji me za ta ci kun gani kano za ka yi sai ka ce abu ta basawa ne ko ta nan sai ta cewa ka bi ta basawa to ka gane hanyar da ya kamata ka bi ta nan kenan ba basawa ba ka nemi shawararsu amma da sun faɗa saɓa ma abin da suka ci wannan hadisin bai tabbata daga annabi ba jama'a kun gani a za ka karɓi shawararsu amma za ka auna ta jama'a kun gani domin suna da ragaggen hankali ba haka manzan Allah ya ce ba naqisatu aqlin wa dinin haka annabi ya ce musu naqisatu aqlin ne su wa dini suna da matsalan na ƙasar hankali suna da matsala na na ƙasar addininsu me kake nufi ya ce ba ku ganin shaidar watan mutum ɗaya sai an haɗa biyu a cikinsu addini kuma za ga kowa na sallah ita na zaune saboda haila kowa na azumi ita ba ta yi an samu na ƙasa addini jama'ar musulmi kun gane ko shi yasa waka ga musulunci sam ya yadda ta kowane ɓangare ya iya ba da shugabancin al'umma a hannun ƙyamaci haramun jama'ar musulmi hadisi ne ga shi nan a bukhari duk waɗanda mace za ta yi musu jagoranci annabi ya ce sai lalatattu ko ba za su taɓa cin nasara ba ba za su taɓa nasara ba hadisin bukari ne annabi ne ya faɗa Allah ya kyauta to ya ce wattaqun nisa ku kiyaye mata ku yi taka tsantsan da su yanzu nan za su burma ku fa inna awwala fitnata bani isra'il domin farkon bala'i da masifa da Allah ya fitilu banu isra'ila da shi kanat fin nisa wallahi dalilin mata ne da ma dalilin mata ne jama'ar musulmi kun gane ku? ka je karanta tarihin bawa jangwarzo a nan ne za ka san mace musiba ce bala'i ce sai wadda Allah ya tsari ka karanta tarihin bawa jangwarzo kai mamakin Allah wannan hadisi al'imamul bukhari ya ruwaito shi malam ya ce wa kada shara'a Allahu lahunna sitira su matan banu Isra'ila Allah ne ya kafa musu dokar sa hijabi kun gane ko? a cikin old testament ɗinsu Allah ya shar'anta musu yin sutura sa hijabi wa amarahunna bisiyana kuma Allah ya umarce su da kame kansu su zama su kamun kai da natsuwa an gane ko faƙulna Allah ya ce su rinka sa hijabi su rinka kama kansu sai suka buɗe baki suka ce wa Allah sami'ina mun ji abin da ka ce wa sai na amma ba za a yi ba ka yi abin da za ka yi haka suka ce wa Allah fa mun ji abin da ka ce amma an ƙi ba za a yi ba ka yi abin da za ka yi shi ne sami'ina wa a sai na ɗin kama kanat adatul umma al-magdubu alaiha kamar yadda dama wannan shi ne watan ɗabi'ar al'ummar da Allah ya shi a kanta ba su ne yahudu ba an gane ko Allah ya ce suka ce sami ina wa asaina Allah ya ce wa ushribu fi qulubihimul ijila sai muka shayar da zukatansu san bautar dan maraki tunda sun ce ba za su yi abin da Allah yake so ba banu isra'ila kenan fa suka kalli tsabagen idan annabi musa fa suka ce ya musa izhab anta wa rabbuka faƙatila inna huna qa'iduna kai musa ya ce na'am ku tafi kai da ubangijin naka ku je ku yaƙi fir'auna muna nan zaune ba wanda zai ji mu mahaukata ne mu je fir'auna ya daddatsa mu ya kashe ku je can kai da ubangijin naka ku karata jama'a kun gane duk da Allah ya musu maganin fir'auna an gama komai suka ce to ya musa ji Allah na ilaha kama lahu aliha annabi musa ya mamakin wannan magana kala innakum qaumun tajahalu ne ce ku dai jahilai ne yau in ba jahili ba yaushe zaka ce a samu ka wani abu wanda zaka bauta ma bayan ga Allah mahalicci da ya kubutar da kai daga matsala to yahudi kenan tuba babu jama'a kun gane ku a halitta Allah bai fitinanniyar halitta ba in ka ɗauke shaidanu irin banu isra'ila duk wani cin mutunci sun wa Allah su ne fa suka ce inna Allah faqiru wa nahnu agniya suka ce wai ai Allah matsiyaci ne a'udhu billahi a'udhu billah haka fa suka ce inna Allah faqirun a'udhu billah suka ce wai Allah matsiyaci ne ku ji wannan kalmar wa hannu agniya mu ne mawadata da ma su ne suka ce yadullahi maglula ai Allah damuki ne maniki ne Allah ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu su ne aka watan damu kadda hannayensu kuma an tsine musu dalilin wannan magana da suka faɗi ga Allah to haka ɗabi'arsu take su ce sun ji sun saba ma abin da aka ce su to haka matan banu isra'ila da Allah ya ce su rinƙa sa sutura su rinƙa sa zumbulelan hijabi su rinƙa kara kawunansu daga mazaje an gane ko sai suka ce mun ji amma an ƙi ba za a yi ba to duk wata 'ya yau 'yar musulma da ta fita daga gida da matsatsan kaya ku ji da kyau ta fita daga gidansu da matsatsan kaya a jikinta ko ta ɗan yafa gyale ta ƙi ta sa hijabi na shari'a to ita ma idan waɗancan lisanul qal ɗinsu ya ce ma Allah sami'ina wa asaina ke kuma lisanul hali ɗinki ya ce ma Allah sami ina wa asaina in su da baki sun faɗa ke kuma a aikace kin cewa Allah kin ji abin da ya ce ba dai hijabi ba ne eh an ji amma ba za a sa ba kai abin da za ka yi ke a aikace ne kika nuna da ma kun gane ko Allah ya kyauta wa ya lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam janiban min fitnati nisa'i bani isra'il kuma ga annabi yana ƙara fito mana da wani ɓangare daga cikin fitintunun banu isra'ila zai mana sharhi kan fitinar tasu bari kuɗan ji wa ilhahihinna ala tahayyul da kuma mugun nacin da suke da shi akan dabarbaru na sai sun yaudari maza lubtha hadhihi fitna shine irin fitinar tasu sai su rikita maka ba za ka gane ta ba Famarawahu anhu abu sa'id al-khudri daga cikin sharhin da manzon Allah zai mana akwai abin da abu sa'id al-khudri ya ruwaito radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce kada timra'atun min bani isra'il kasiratu wata mace ce aka yi a cikin banu isra'ila irin yan gajeren mace din nan yan gajera ce kasira ce jiddan da ma kun gane ko tamshi ma'amra'ataini tawilataini duk inda za su je duk inda za ta tana da kawaye dogaye guda biyu sai ta shiga tsakiyarsa a jera da ma kun gane ka san kana so a gane kai gajere ne to bu dogaye jama'a kun gani don in kuka jeri gaba ɗayan ku gajeru ba mai muku tunanin cewa wani gajere ne don dama duk gajeru ne kuka taho amma ka yadda kuka jero da dogo da an hango ka za a ce ka ji wani da Allah to shi ka tona ma kanka asirin gajartarka to don haka tana tafiya ne tare da wasu mata dogaye biyu to duk inda suka bi sai ta ga asirin tana tonuwa da ita gajeruwa ce don haka sai ta ga a ah, to waɗannan fa watan zai zama kenan ni bani da kasuwa don ku gane tsarin maza haka suke ko yau Allah yake gajera to sai a hankali don kwawure ka fara nema sai ka ji ana o haba Allah na tuba wata yan gajera fai na nema saboda maza ai ba su san gajeruwan mace kuma ku auna da kyau ku gani ko namiji gajere ne za ga bai san gajeruwa <laughs> <laughs> wala ku lura da kyau <laughs> kuma da gajere zo zo ce maka yana son da Allah ka sama mai wadda zai aura sai kai tunanin to wannan ai bari ka hada shi da daidai shi <laughs> yana zuwa ka ce mai kaga wacce eh, ita maka sai ce a wala cewa wala ai gari dai a dan sirka kaga tunda ni gajere ne kaɗai ɗan samo mun doguwa na rantse da Allah a wanda ya taɓa gaya mun haka wallahi tallahi kuma shi gajere ne ya ce amma dai malam <laughs> bawan Allah <laughs> to kun ji ko to ta gane cewa za ta samu matsala tunda ta yawo da waɗannan ta gama tona asirin kanta na gajartatta ko don haka fata fattakazar jilaini min khushibin sai ta je aka yi mata takalman katako aka yi mata kafafu na katako kun gane ko <laughs> wa min zahabin kuma aka yi mata zabba masu kyau na zinari an gane ko muhallafan bitinin wanda aka lullube shi da taban zinari shi zinaren kuma an mai dizainin a kansa da taban shi sun mahashat sai ta mulke shi kuma da turaren almisk wanda shi ne turare mafi daraja a lokacin wahuwa huwa atyabu wanda a lokacin shi ne turare mafi kanshi famarrat bainal mar'atain sai ta fito ta shiga tsakanin waɗannan dogayen biyu da ma kun gane za su je unguwa ta shiga tsakiyarsu falam ya ha da haka duk mutanen garin unguwar a ranar bawan da ya gane ita ce gajeren nan da ma kun gane ana zuwa inda suka je suka dawo sai aka ce ka yau dai abiya an samu matsala na me sai dogayen suka ce to yau da rike kika ci kasuwa kun gane wakalar ha haka ba sai ta musu haka sai ta rinka nuna musu haka kun ga abin da ya sa na ci kasuwar watan ta yi kafa ƙarya ta yi tsawon da tafi su da haka yau a unguwar duka ita haka rinka gani ana sha'awa don allah bari ku ji duk inda gajeruwan mace take ka lura da kyau ba ta san takalmi sai mai tsawo Allah ya sa kun kula da wannan har yau haka suke amma to ka lura da namiji gajere yana neman wani gwangwame mun takalmi na a ce shi mai tsawo ne amma har yau mata suna nan a irin wannan tunanin nasu na banu isra'ila don su halaka maza jama'a kun gani menene mata ke so su gani a jikin namiji A wani wanda ake kawai don namiji ya liƙa mata su sha'awarsa amma yau akwai duwawu na roba akwai nono na roba jama'a kun gane wannan akwai gashi na roba tunda an gane maza na so mace za ta je ta siya ta manna ta fito tana bin titi maza su ta sha'awa jama'a kun gane ko kuma duk na roba <laughs> ka gani yanzu daidai da gira duk komai da ka sani yanzu mata suna da kawai na karya <laughs> kun gane to shi wannan karatun yana nuna muku irin yadda suke rikitar da al'amura don dai su fitini mutane shi ne diba ka ga gajeruwa ce amma ta je aka yi mata kafa katako ta ƙara tsawo ta wuce masu tsawon da take yawo da su ran nan sai ya zama duk inda suka bi ita ta ci kasuwa irin suna da tunanin cewa to yau dai ta an ci yau dai ba ma wanda ya ba. wakalar haka na sai ta ce kun ga kasuwan nan da wannan na ci kasuwar taku da aka yau ka lura duk inda mace take in gajera ci wallahi tallahi in za ka je shoma takalma sai ta ce ka dai ba ta kudin da ma kun gane mun yi karatun littafin nan da mata unguwanmu billahi lazi wata yan gajera ce duk ta kalmata irin irin dogayen nan ne ana fitowa sai ta ce oh malam kenan wata yau ne kanmu aka karatun na ce karatu ne ya biyo ta kanki ban taba ganin ki da takalmi irin na jama'a ba ko gudun gurdewa ba ki <laughs> kuma wai me dole sai ya dauki bayan ga yanda Allah yake dole sai an dauki ki mai tsawo kun gani saboda sun fahimci cewa maza na son mace doguwa ko to sai ke Allah yake gajera to shi kenan bari ki yaudara Allah kyauta wa qad hakat kutubuhum kuma littattafansu ma sun hakaito mana cewa anna Allah subhanahu wata'ala akaba banati sahiyun ala tabarrujihinna Allah yayi uquba yayi azaba akan matan yahudawa saboda tabarrujancinsu an gane ku fafil ishahi thalith a sura ta uku min sufuri ashiya a littafin ashiya ya zo cewa inna laha lalle allah yi akibu banati sahiyun ala tabarrujihinna da sannu allah zai yi azaba a kan matan yahudawa saboda tabarujancinsu kun san hukubar to za ku ji shi ne duk abin da ka san da ana ado da shi ya ba maza sha'awa sai Allah ya musu azaba yau ba su ado da shi yanzu duk kallifin. in kai mai kallo ne za ka ga duk matan nan nasu ba su sa warawarai ba ku kula in kana kallon fim za ga basu da ɗan kunni ba su da sarƙa duk abin da da mace ke ado da shi a sha'awarta to tunda suna tabarujanci sai Allah ya musu uquba yau sai ya sa ba su iya ado da shi gashi kuma ɗin Allah kyauta an gane ko shine ya ce ala tabarujihinna akan tabarujancinsu Allah zai musu azaba dalilin haka wal mubahat biranini khalakhilihinna da kuma alfaharin da zaka ga suna yi ta hanyar tattakawa da zaka ga watan mammotsawa shine biranin khalakhilihinna warawaransu an gane duk inda mace take zaka ga sai dai in bata sa waraware masu tsada ba sai ta rinka kokarin wai a ji suna jikinta kuma duk yadda za ta yi sai ta ɗanyi abin da a hango su a hannunta laifi ne bi an yanzu ya an hunna zinatul khalakhil wannan abin da suke Allah zai musu ukuba ta hanyar tizge musu adon ado da wannan watan warawaran wadda fa'ir da kuma kitso za su daina kitso yanzu ka kalli kawunan su ba kitso